U shi ma dabba dai ko shi kenan ku dai bayan kwana biyu ku dai bayan kwana biyu ku dawo zai zo da shi ne mai da shi rago to to mun gode mun <laughs> zo kare aí. sa kai sama sama magana Allah yanzu ka ga ni da to amma yanzu na ce miki duk abin da kika bukata ya dame ki sakamakon kina kyautata miki wada mun miki gaskiya to ba haka na ce miki to yanzu ga maka a gaskiya wannan ba ma damuwa ba ce nan abokin lafiya a gaskiya tsakani da Allah da da shi ba kan wani irin rashin yadda abin da nake son ka gane idan ka mutu maka ne wai sai da tsarin sai da gidan nan ni sai nan mai sirrin magana da su fuskance su ba ban gane me yake nufi ba kai ma kin iya kin fiye wata magana dan Allah sharar nake masa a'a ba wai maganar sharar ba lawan shi barkwanci ya masa ba kai da a ofis yana na san an sai Andres saboda ta ci na ya ciwo baka yi da magana ta to wai ke me kike nufin ya ce miki na gaya ko ɗan sanin surutai yake zuwa iman na gaira ba dalili ba su da kan gaba na ce miki haka yake in ya ɗauko magana ma zamewa yake hawa ba irin wa'annan ba haba ya kamata ka gane ba irin wa'annan maganganun ba ke ce dai ba za ki fuskanci nan ba ok ban gane ba to kai za ka fuskanci shi kai za ka gane shi ne ba kana ce mun ga kaza kana ta wannan zo masa ne tsakani da Allah na san Allah ba da ma masa na san ba zai wuce dai ni masa waya ba zai wuce dai lawan dama kawai ni na san yana abin da ba ki da ba za ka zo ke ta damunta da magana to in ba ki san zuwa sai a faɗa masa gairu. Hmm? an yi ya kwana a gidan nan kuwa wannan abu ne bai mun daɗi ba to ya aka yi haka ne ban 뭐 어, 어, 아, 아, 지금 오빠 맨날 행기라 없냐고 안다 알았구나 어 하이 어 뭐라 행기라 아 가이 가더 아, 좀 깜짝 오전고말 보고, 뭐, 뭐다, 이번아 가고, 가자 안다. rago ne Allah to rago ba alama ne an ni ne an barka ku zuwa barka ku zuwa barka ku da zuwa yawwa yawwa yawwa to ya bayyana yawwa kuma to kuma to kuma ta shi ne ko shi ne saboda haka to ku kama rago ku kama hanya kaga kullum irin nashi cin baki mana baki mana ina zuwa baki mana Allah ko addu'a bari mun sai lawa yanzu Allah ya ne shi ne a ba ta bayu Allah kai Allah ko Allah kai jama'a so mu tafi to mu mu wuce mu gore to eh mu gore to eh Allah ya ne shi ne hayya wasu ko Allah ta na ba na su warke a hayya wanda shi ne ma bari ce kuje ba ka mutum shi ba na gan ba wannan nan dan yau nan kani amma da yake yaran zamani ya ku mutunci ka je ka saka sai za ka yi masa rihin mutunci akan yarinya suna ke buga shi ina jin ka to kai ka ka na rabu ya mun kunne ja ba ya ma kunne ja ka ka ku duk abin da za yi shi ya sani to dar ga mu yake sai kasuwa kawai Allah ba ko Allah muna duwa a kaba ala wajen kawai Allah Allah kuma alhaji tayin warko sai da mun sai haka riba bi wallahi riba bi kan ya koma rago sai da shi sai da shi ni kuma ya samu dama dan aka ne aure kwarai eh, Allah wallahi kun shekara ne na dade ina horo wanda me ya hana kai ka kuɗi shi a gidan ka ka a kai da kuɗi su ta wata ta samu na samu magana kuma ya kama shi ɗari ɗari amma ke an yi da ke ki tsaya ki bi mutumin nan a zo a yi bikin nan da ke kina ta jajircewa wai ke ba ki tunanin irin wanda ke so ko matasa mai irin yin yaudara ba ki tunanin za mu iya yaudarar mace ko ta wace hanya. a baya kai da ne tunanin kana goyon bayana kuma wannan yaron ina son shi yayi ba irin mutanen nan bane yan yaudara don tsaya tsaya tun da dai ba ki jin magana iyaye haifan muke ni ma na gaba da kiyaye baki ki jin magana da kai ba san ki ƙara kawo magana akan maganar ki je ki so duk wanda ke so kuma so sai abba ka ji magana su mu za mu magana ta ƴaƴansu sai an zama Yaya ni din ba za ki ba hajiya shi irin wannan a kowane lokaci ya samu shafi ana so ya ɗauka cewa kaddara ce ya kuma rubu kaddara ya yi haƙuri sai allah ya bashi